ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم waɗanda suka canza imani da kafirci ba su cutar da Allah da komai ba kaɗai suna cutar da kawunansu ne kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar lahira